الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرش عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمتك أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سرة أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد غدا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم رب السماوات السبع ورب العد ورب العرش العدي ربنا ورب كل شيء خالق الهب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر كل دابة أنت آخذ بناسيتها اللهم أنت الأول فليس قولك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت البادن فليس دونك شيء ekede anna deena waganina min afqar allahumma qad anna deena waganina min afqar allahumma ashfina min kulli da'in wa saqam allahumma ashfina min kulli da'in wa saqam allahumma farij alham wa kashif al-gham wa mujib da'awati al-muttaqin rahman ad-dunya wal akhirati wa rahimahuma tu'di minhum man tasha wa tawna wa minhum man tasha anta tarhamuna farhamna bi rahmatin tughnina biha ar-rahmatu min su'ati اللهم أسلي لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأسلي لنا دنيانا التي هي معاشنا وأسلي لنا آخرتنا التي إليها معادنا وجعل الحياة زيارة لنا في كل خير وجعل الموت راحة لنا من كل شر يا حي يا قيوم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna nan ƙarshen hukunce-hukuncen azumin azumi baki ɗaya wato da ramadana da kuma azumomin nafila da muke cikin babinsu duka mun kawo ƙarshen wato sha'anin azumi Allah ya taimake mu shi muna jagora ya babin mu wato sawabu man sama yauman wa abdar yawman ladar da ake ba wanda ka iya azumi wato rabin a rayuwa ta ya dauka yau gobe kuma ya ci abinci yau ya dauka gobe ya huta kun ga wannan ibada ce mai girma da duk mutumin da Allah ya yi mu muwafaka yana iya yin wannan وعن عبد الله ابن وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له للي النبي ياشي مي بلغني أنك تصوم النهار وتقوم ليلة labari ya zo min gaskiya ne a kullum da rana kana ya azumi kuma da daddare kana kwana tsaye kana sallah ba ka hutawa da daddare ba ka hutawa da rana gaskiya ne ka sani wa abin nan in kana yin haka nan to ka bar ya haka nan fala ta faru kakka ya haka nan gaba ɗaya wa inna lijista duka alaika haƙan lalle ka yana da haƙƙi gare ka in ka tsananta mai da rana to da dare ba shi hutu in ka tsananta mai da dare da rana ba shi hutu wa lizaujika haƙan kuma yadda abin to wala ainika alaika haqqan kuma idanunka suna da haƙƙi gare ka idanunka na da haƙƙi wanda ya kamata a ba idanu su masu ɗan runtsa wa inna lizaujika wa kuma matarka tana da haƙƙi gare ka don mutumin da bai eh, da rana azumi ya kai da dare kuma bai kwana kun ga babu lokacin da zai iya ba mata ta hakkinta domin kowa ka ɗauka azumi ko yaushe ko yaushe yana ɗauka azumi to gaskiya akwai akwai karewa sha'awa azumi na kare sha'awa in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka sun ka ɗauki azumi yau wa ka ci abinci gobe sun a min kulle shaharin salasata ayyamin kowane wata ka yi azumi ne uku wa zalika sau mu dari wannan azumi misalin azumin na shekara guda ke nan. ƙwalta sai na ce ya rasulallah inna li watan lalle ni ina da ƙarfi azumin kan wata uku wata guda in yi azumi uku na hai ƙarfin wannan kala fasub da yake ba umarni na annabi ka bashi ba shawara ta yi ka bashi wanda ya ɗauki azumi duka tsawon rayuwa sai bai da laifi sai annabi ya ce mai to ka ka ka ɗauka azumi uku ga wata ya ce a'a wannan ka na ƙarfi ne don shawara ta annabi ka bashi inda umarni na ya bashi bayyawa ce ma annabi a bayyawa sabai babu wanda kai musu cewa annabi ya ba su umarni su saba mai har su hito gaba gare su ce ba su yi ko alama shawara ce annabi ya ba shi shi ya ya ya karbe ta ba qala fa sun sama dawud sai annabi ya ce to kai azumin annabi dawuda sallallahu alaihi wasallam sun yawman wa da yawman karanci azumi yau gobe ka ci abinci wannan azumi shi ya yi alheri gare ka wanda kaka son kai nan ba za ka iya ba wa kana ya ƙulu a daga baya ku sai an shi shawara annabi ya ɗauka yau gobe ya huta to daga baya an kai sar koshi koshi bai iyawa san shekaru na ƙaruwa ga mutum a jiki na yana rage ƙarfi saboda haka wa kana ya ƙulu ya kasance yana ce laita ni a hasu bin rufusa kai ce dole a ce na ashirin gwamnan nan wato azumin kwana uku ga wata wa bi riwayati qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam cikin wata riwaya annabi ya ce la sauma fawqa sawmi daud babu azumi wanda ya wuce azumin daud alaihi salatu wassalam shadara da hari rabin zamani sun yawma wa abda yawman ka dauki azumi rana guda rana guda ka ci abinci wannan shawarar manzo Allah ke na gare shi sallallahu alaihi wasallam an ba shi shawarwari da yawa a cikin wasu ruwayoyi amma dai yana cewa ni na hi ƙarfin wannan annabi na cewa ya kaza yana cewa ni na hi ƙarfin wannan da yake ba umarni na annabi ka ba shi wa shawarta ta yana ya kai sai annabi ya bar shi ga abin da ya ka iyawa duk da yake abin nan annabi ya sani nan gaba in ya kai wani lokaci zai je wahala ga azumin annabi ya Allah ya sanar da shi mutane ne yana gane wasu abubuwa ga mutane ne saboda haka idan ya kalli mutum yana gane abinda a mutum ka iyawa saboda mu'amala ta yi da mutum yau da gobe yau da gobe wannan hadisi rawahul bukhari wa muslim wa fi riwayatin li muslim cikin wata riwaya ta muslim anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lahu haqiqa za Allah ya ce mai sallallahu alaihi wasallam wato manzo Allah ya ce mai sallallahu alaihi wasallam shi Abdullahi sun yawman walaka ajaru ma baki kai azumi ne guda wato an baka lada abin da ya rage kala inni atiqu akasara min zalika yace ni gaskiya nayi ina iya abin da yake karfin wannan wannan da kace min gaskiya na yi karfi ne kala sum yawmaini walaka ajaru ma baqiya ya ce to ka yi azumi ne biyu kana da lada abin da ya rage kala in ni odiku wa aka sara min zalika ka ce ni ina yin abin da ya wannan kala sun ta ayyamin a ya ce to ka yi azumi ne uku walaka ajiyar ma bakiya kana da lada abin da ya rage ga wata kala in ni adiqu a kasar min zalika yace a ni na ina yin abin ina iya abin da yake wannan wanga duka shawarwari na aka bashi yana gani yana da kari don yaro matashi in ya tashi duk aikin da ya samu gaba yana iya yi don ƙarhi ga jiki ne to yana ganin wannan karhin da yake ji ya azaban mai shi za a yi har ya mutu yana fama da wannan karhin shi na iya wannan ibada azu ya kai haka nan nan shi yasa annabi ka ta bashi shawara bai karba ba ala sun arba'ata ayyamin annabi ya ce to kai azumi hudu walaka ajiru ma baqiya kana lada amin da ya rage kala inni aka sa min zalika ce, ko wanga manzo Allah na ina iya amin da hishiyawa kala sun abdala siyam inda Allah yace to kai azumi mafi yake azumi a wajen Allah ma Dawud azumin annabi Dawud kana yasumu yawman wa yudir yawman ya kasance yana azumin rana guda ya dauka yau gobe shi abinci wa fi riwayatin fasum yawman wa abdir yawman cikin wata ruwa ya ce ka ci abinci ni guda ni guda kuma ka yi azumi wa huwa adalu siyam shine azumi mahi daidaituwa babu tsanani domin in ka ci abinci yau to azumin gobe ba ka jin wahala ce saboda haka shine mahi adalci wa huwa siyamu dawuda sallallahu alaihi wasallam shine azumin annabi dawud wa kunta sai ni cewa maza Allah inni abdalu ni adiku abdalu min zalika ni ina iya abin da ya wannan wato azumin kullun kullun wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la abdala min sai annabi to gare ka babu wanda ya wannan gare ka babu wanda ya wannan to sai ya tsaya nan amma duk da haka kun ga yayi nadama ƙarshen rayuwa ta yi kama wadda kun ka ji shi ya ce ya laita a hasu bin rukusa kai su dole a ce rangwamen nan da maza Allah ya bai na an shi shi saboda shi maza Allah yana gane mutane ne ai kunga mai tambaya da ya zo ya tambaye shi ce ni mutum nake mai azumi kullum kullum da rada abin nan cikin gari ko kan tahiya ya mai sun in shi ita ci gaba in kaga dama to kun annabi shi ya san yana ya bai ce ya yi gobe ya huta ba Yace mai sun in shi ita kai azumi in kaga dama to haka nan annabi yake da jama'a ta kowa annabi yana taimaka mai ya tsaya ga abin da annabi ya san yana iyawa idan mutum ya ɗauki aikin da bai iyawa ko ya ɗauka ajewa shi kan yi a mutane da yawa suka yi mana tambaya wai sun yi alkawari za su yi azumi kwana kaza ko wani bakwai to mi a tuba ba su iyawa eh wato sun ji karatu sai nishaɗi ya shige su sai sun kaga suna iyawa to kwana biyu sai sun ka kasa to haka shi annabi yakan diban mutane gwargwadon wada ya gane su kuma shi yaro in dai nishaɗin ibada ya shigai to yana iya ɗauka kaya masu nauyi a aza kai dai don aza ya kai ƙurciyar ci gaba za ta yi har mutuwa bai san ƙurciyar lokaci gare ta ba da an kai wani lokaci ko ta yi a haka sai ka ji duk ka gaji to ka azumi da kana ta yaka je ka gaji ba dai kana dauke da azumi an kunga akwai wahala saboda haka kowanku ya dauki aiki wanda zai yaka iyawa kowanku ya dauki aiki duwa da yaka iyawa ya dauka kada kowa ya dauki aiki wanda ya san bai iyawa wa anhu radiyallahu anhu daga shi dai abdullahi bin auna bin asir radiyallahu anhu qala Ƙala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama za Allah ya ce, A habbar siya mai ilallah siya mu Dawud, azumi mahi soyuwa a wurin Allah wato azumin annabi Dawud. Azumin annabi Dawud shi ne azumi wanda an mahi soyuwa a wurin Allah. Wa a habbar salati ilallahi ta'ala salatu Dawud, sallah mahi soyuwa a wurin Allah sallah annabi Dawud. Kana ya namu niswar yana kwana rabin dare, wato in ya kwanta har ya kai rabin dare tsakiyar dare sannan waya koma sulasau ya tashi ya yi sallah kashi guda cikin uku na dare waya namu sulasau kashi guda kuma cikin shidda ya koma dan kwantawa ya huta wa kana yasumu yawman wa yudur yawman ya kasance yana dauka azumi rana guda rana guda ya huta rawahu al-bukhari wa muslim wato bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi to babu mu na azumi nan muka kawo ƙarshe ne sai wato abinda ake ciki yanzu shine abwaba abwabul hajji wato babobi na aikin hajji wasu aikin hajji shi ake ciki na yanzu to kuma babin nashi ne alazai Allah shi musu arzikin ta ya lahiya shi musu arzikin ya aiki lahiya ya azaita su hajji mabaruri kuma ya dawo da su su iske gidajensu lahiya alazanmu wato ‘yan jega sun tashi ɗazu Allah shi musu arzikin ta yi a lahiya jiya ma alhazan jiha kada sun tashi to kuma ko gobe ana taron jirgi zai sake tashi duka Allah ya sa a yi aikin lahiya kuma a samu nasara sai sawabul hajji ladar da ake ba wanda ya aiki hajji in ka samu kuɗi na zuwa maka ya ƙoƙari ka ka sai aikin hajji ya higi na gida zuwa aikin hajji ya yi gina gida ya yi sayan mota hawa ya yi jarin sana'a ka ta ya aikin hajji ya yi ka aji jari ka rika sana'a ka mika jarin nan a baka kujera ya yi ka tsaya kana sana'a da shi saboda haka kowa samu dama kashe wasa da ita dama ce ba wai abin nan in ka same ta ta dawoma ba mutane da yawa waɗanda bara son ka so su yi ba su samu zuwa ba ko da bana ta zo ba su da kuɗin zuwa wani bana ta zo ko kuɗin zuwa kano bai da bale kuɗin zuwa makka ba wai dole ne ita ni'imar duniya ta tabbata ba ba dole ne ta tabbata ba don haka wadda kaka iyawa yi kokari wadda za Allah ya hore ma kaka yi wasa da ka cewa wai ba hakanan na ba haka na kyale su kowa kai ne ya kawa bida in dai Allah ya baka kuma ya ce ga wani ra'ayi rutsa ka yi kowa kai ne ya kawa bida Allah ya taimake mu qala Allah ta'ala walillahi 'ala an-nasi hajjul baiti Allah ya wajabta hajjin daki ga mutane man istata lahi sabila ga duk wanda ya samu ikon ta ya gare shi kowa ya samu ikon zuwa aikin hajji to Allah ya wajabta mai aikin hajji ka samu kuɗin zuwa aikin hajji ka samu lahiya ga hanya horariya ga hanya horariya ga lahiya ga kuɗi ga ƙarhin jiki kuma ƙarhin da za ka iya aiki da shi to wannan abin nan da an samu wannan to shi kenan isa isa da ta sabilan ka samu hanya wadda za ka yi ta yadda da sai ka yi ƙoƙari wa ƙala Allah ta'ala Allah maɗaukin sarki ya ce wa bai ta masabatan lin nas ka ambata sadda muka sanya dakin ka'aba makoma ga mutane wa amnan kuma aminci wata ka zo min makamu ibrahim musalla ku rike wurin sallah ga makamu ibrahim ko kuma wata ka zo min makamu ibrahim musalla sun rike wurin sallah ga makamu ibrahim wa ana bi huraira radiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذه ماذا الله صلى الله عليه وسلم yana cewa man hajja duk wanda ya tayi aikin haji wanda da Allah ya taimaka yayi aikin haji kuma falam yarfus bai yi rafasu ba duk wani abin da aka ce ma wato maganganu na iyali na saduwa da iyali bai yi su ba walan yafsuq kuma bai yi fasikanci ba duk wani abin da aka ce fasikanci na bai yi ko guda ba to karaja min dhunubihi ko da yaka dawa daga aikin hajji nan ya fita daga zunubai nai ka yawma waladatu ummuhu kamar ranar da uwa ta ta haife shi kusan abu na sananne kowa ran da uwa ta ta haife bai da zunubin kowa bai da zunubi tsakani ne da Allah bai da shi tsakani ne da uwa ta bai da shi tsakani ne da jama'a wanda don Allah ya taimaka ya hajji mai kyau haka zai dawo gidansu kamar ɗan da uwa ta ba yi da zulmi ko ɗa guda shi ya sa aka son a rika zuwa aikin hajji mutum dai ala ya kalli kamar ruwa ne gare ka kayi dauɗa ka ɗiba ka yi wanka da ka ɗiba ka yi wanka duka ka wanke wannan dauɗa to haka na aikin hajji yake ko namiji ko mace duk wanda ya yi shi ko Hajji ya yi kyau duka ko bai yi kyau ba dai ana rage kaya ko bai yi kyau ba ana rage kaya in kuma ya yi kyau kayan duka an zube su inda an ka ɗauko duka an zube su inda Hajji ya yi kyau amma idan bai yi kyau ba an rage kaya don ladar da za a samu bata goge zunuban duka ba to ko dai hajji irin na mutane waɗanda jahilai. ba sai karatu ba ko shi yana rage kaya na maza da mata yana rage kaya in bai goge duka ba kuma wani lokaci ma ko hajjin jahilai yana goge zurbi duka tunda Allah yana diban niyyar mutum da kokari ne wani za zaka ga yi ba daidai ba amma Allah ya sani ya iyakacin yi ne yi abin da ya kamata Allah ya bashi abin da daidai saboda haka kowa ya samu sarari ya yi ƙoƙari ya je aikin hajji kada ku yi wasa rawahu al-bukhari wa muslim wa anhu radiyallahu anhu daga dai shi mala abu huraira radiyallahu anhu kala ya ce la rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al amali afdal aka ce cikin ayyuka na ibada wani aiki ya hilada wato kenan bayan tauhidi kala sai ce to tauhidi shi ya lada imanin billahi imani da Allah wa rasulihi da manzo ne kun ga tauhidi kenan babu ibada mai lada tauhidi mai tambaya ya ce to naji wannan ina da tambaya ta biyu kila sunma ma za sannan me kuma ya lada bayan mutum yayi musulunta to ni kuma ka bi ma musulunta kala jihadu fi sabilillah yace jihadi saboda Allah wato mutum ya yi jihadi gwargwadon wadda ka iyawa ƙoƙari wajen ci gaba addini sai mai tambaya ce to na gamsu ƙila sun ma maza ya ce to sannan ne kuma kala hajjin mabarura annabi ya ce hajjin mabaruri wato hajji mabaruri shi ke bi ma imani da jihadi a cikin musulunci saboda haka kwasa dama cikin ku yi ƙoƙari ya je ya aiki hajji akwai alheri ciki ne kuma mai hajji ma'a ma'arra alhajju a hadisi ya ce alhaji bai taɓa zama maciyaci ba inda ya aiki wanda ya kamata alhaji bai taɓa zama maciyaci ba kuma bai zama maciyaci ma'a ma'arra alhajju alhaji bai taɓa zama matalauci ba ko ba ka da ko ɗari inda ya Allah ya kai ka kai inda ya kawo da ya kamata in ka dawo in Allah ya so Allah zai azurta ka ko bai tara maka kuɗi da yawa ba zai tura maka asiri ya zama dukka abinda da Allah nurorin da an naka Allah na baka wanda za ka yi kai su ba tare da ka roƙi kowa ba in ba shi ba tuya asiri kenan kun ga wannan tuya asiri wani lokaci ya yi kuɗi ma a tuya asiri illa dai su kuɗi a kaɗi ba kai ruwa da garawa shi ko tuya asiri lalura ka ba ta faɗuwa lalura ka ba ta faɗuwa duk sadda Allah zai kawo ma lalura yana iya kawo maka abin da za ka yi ta kamin lalura ta tawo ko kuma lalura na tawowa kamin ta waje ba sai ya baka abin da za ka yi kun ga bambancin ta asiri da kuɗi kenan shi gobe kuɗi ko shiga sunan zubi ya ci abin da ya kaso ya sha abin da ya kaso amma ta asiri ba haka ne yake ba to mutane da yawa ba su san ta asiri ba idan mutum ya ganka kana ta yan lalurorinka sai ya ce kuɗi gare ka to ka ga kai in ba almajiri kake ba sai ka ji takaici ka ce wai da ka ba ka da kuɗi ana cewa mai kuɗi duk ka ji takaici to ka ji takaici Sai yan asiri na yayi kuɗi yayi kuɗi Allah ya gafarta mana wa anhu radiyallahu anhu daga shi dai malam abu huraira رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقة من ذا الله يتي على أمرة إلى أم على أمرة إلى أمرتي daga umar kwanaki zuwa ta yanzu kafaratu lama bainahuma kafara ne ga abin da a tsakanin su idan mutum ya yi umra bara yanzu ya koma ya ta umra to wanga umra da ta yanzu ta goge duk zunubin da ya yau daga wacce umra har zuwa wanga duk ta goge shi kafaratu lama bainahuma wal mabaruri laisa laysa lahu jaza'un illa aljanna janna amma hajji mabaruri hajji mai kyau wanda ya tabbata na kware ba da sakamako sai aljanna shi abinda ɗaya Allah zai ba mai shi wato aljanna duk wanda ya hajji mai kyau ya kwantar da hankali ne ya hajji wanda ya kamata to shi na aljanna ne kamar wannan hadisi ya ambata rawahu al-bukhari wa muslim wa an na shumasa radiyallahu anhu ibn shamasa ya ce hadarna amr bin asi mahalarci majalisa amr bin asi radiyallahu anhu wa fi siyaqi fi siyaqati rashin laya ya mai tsanani yana cikin magagin mutuwa fa sai dawila sai kuka kuma mai tsawo ya dade yana kuka kuka mai tsawo Wakala qala sai yace fakama ja'ala Allahu al-islam fi qalbi kamar wanda yake Allah ya sanya son musulunci cikin zuciyata wato lokacin da Allah ya sanya min son musulunci cikin zuciyata a taitun ya sai ni zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam zai in musulunta wa qultu ce ya rasulullah ausub yaminaka li ubayaka me komin hannunka na dama don yi maka mubaya'a fa ba sa da hu sai annabi ya miƙo min hannu ne zan yi mai mu baya fa qabatu yadi sai ni rike hannuna na haka babba shi hannu ba fa qala sai ya ce malaka ya amru auna me yasa ne ka kato ka musulunta kuma na baka hannu mu yi masabaha kuma ka ce ka fasa misa malaka ya amru qala sai ya ce aratu an rashada yana so ne in sa sharaɗi zan musulunta amma yana da sharuɗa sai ya an yarda da su in musulunta kala a ta sharido maza annabi ce mina na zaka sharɗantawa kala an yi gofara li ce sharaɗi na ina musulunta amma da sharaɗi duk amina ni a gafata ne ban da sharaɗi ban da shi in an yarda ana gafata min to in musulunta ku ji sahabai duk duniya babu abin da ashirabi ne babu abin da ya kaso illa gafara zuri babu abin da ya kaso illa gafara zuri kala sai annabi ya ce amma alimta ya amuru amuru halar baka sani ba annar islama ya hadimu ma kana qablahu shi musulunci idan mutum ya musulunta musulunci ya goge duk zunubin da an gabani ne duk barnar da mutum ya yi dori in yan musulunci yanzu an goge ta kowace irin barna ta in yan musulunci yanzu an goge ta wa inna al hijira ta ma maka na kuma hijira idan mutum yayi yi hijira daga wani gari ya koma wani gari saboda addini kamar da sabai sun ka hijira daga makka daga garuruwan zuwa madina to shi ma ta ma maka na kabla duk zalibin da mutum ya kami ya yi to iya hijra an gafarta mai wa inna hajja lalle aikin hajji ya hadima maka na qablahu shi ma ya goge duk zunubin da aka yi gabani ne idan mutum ya yi zunubi kamar fir'auna ran da ya ce aikin hajji duk an goge shi ya dawo babu ko da guda sai dai wani sabo da ya sake yi amma dai wancan na farko da an goge shi kun ga wannan falala ce ta aikin hajji wa zai ji wannan yana da sararin ya kuma shi wasa ya kamata ga duk musulmin da ya ji wannan ya yi kokari ya tsayi aikin hajji saboda haka ko yanzu mutum na iya ɗaukar mataki wanda zai taimaka mai zuwa aikin hajji rawahu ibn huzaima wa huwa fi muslim adwala minhu cikin muslim ya yi tsawo ya yi ce kamar nan da alama ƙila an rufe abin nan biza to ai akwai kasashen da musulmi ko amfani da su kuma kun 'yan najeriya suna amfani da niger suna kasuwanci suna wahani da Cote d'Ivoire suna kasuwanci suna wahani da Abrikos da Mali da Ghana suna kasuwanci duk waɗanda wurare. To, in mutum ya bincika can zai jiya, saboda Najeriya sun ɗauke ta cikin manyan ƙasashe masu arziki, amma wa'ancan an ɗauke su ƙasashe na na talakawa dokar da an kawa Najeriya su wani lokaci ba a yi musu ita. Don da kun ga har yanzu Nijar suna kama gidaje mai gida na cikin gida ya ba da rabi haya sai su ɗauka. Saboda su talakawa ne, mai gida ya ba da gida haya za sauki za a rahatar da bai iya tsarkace shi bai iya kulawa da wasu abubuwa kuna za ku yi da kanku. Amma kun ga Najeriya ba a yadda da wannan ba. Najeriya sai dai sai su ribi hotel ƙato mai ɗan tsada su kai. Mai ɗan karin tsada su sai. akalla mutum guda yanzu idan ya tsayi ɗaki guda akalla ya kai miliyan kaza ɗaki guda miliyoyin kuɗi tunda kun ga yanzu misali duk mutum guda duk da taro na duk mutum guda in ya zo makka ba ma madina ba da yake madina a su daban suke hukumar gwamnatin tarayya ne amma makka akalla ko ne alaji ya biya dubu riyar dubu uku riyar dubu uku a riyal yanzu nawa yake naira tamanin da nawa eh dari hudu a'a ko manci dai riyal guda dari hudu yau sha'aha kai can ni ina magana a bayan aka ce ya kai tamanin to diba ɗari hudu sau dubu uku kowane alaji ɗakin da ya kwanta su aka biya a'a in ya ce maka zaman da zai dai kamin ya gama aiki hajji ya dawo hmm. eh? to kudin makka kawai kudin makka kawai na madina gwamnatin tarayya ka biya to kun ga akwai lalura amma abin da ya sa babu damuwa da ka dawo gida duk Allah zai lunka maka zai biya aƙalla a lunka ma sau ɗari tara aƙalla alun kama sau ɗari tara shi yasa inda mutum ya aikin kwarai sai kaga da ya dawo sai ga komi ya kasa sai ana ta sayewa wani kaya so sai ka ji ya ci riba kuɗin nan na za a yi ta tattara mai sai an cika mai tafi in ya tai baɗi to in bai ce baɗi ba in ya ce waɗanda shi kenan eh an dai biya shi alƙawarin da an kai haka nan umara ma ke yi shi yasa wanda da ya samu abin ta yi a cikin ku to kashe wasa shi kokari shi ta yi komi lokaci gare shi wata rana za ka ji kana son zuwa baka iya zuwa baka da lahiya wani bi kana son zuwa ga ka da lahiya baka da kuɗi wani bi ga ka da kuɗin ga ka da lahiya wata lalura ta zo ta gita maka kuma ta hana maka ta kuma shi kenan sai ka samu dama shiga cikin a jerin mutanen da Allah ya ma wannan alƙawari na alheri ya kokari sakanka cikin su kakka tsaya waje duka wannan hadisai da muke ta karanta hadisai na sahihai dukkan su hadisai na sahihai rawahu ibn Khuzaimah wa huwa fi Muslim adawal minhu amma cikin ruwayar Muslim yayi wannan tsawo wa ana bin ya eh, ambasa amr bin abasa radiyallahu anhu qala qala rajulun ya rasulullah ibn abasa ya ce wani mutum ya ce ya rasulullah ina tambaya mala islam me aka ce wa musulunci kala annabi ya ce an yi sulima kalbuka zuciyarka ta miƙa waya ga Allah shi aka ce musulunci wa an yi salama almuslimuna min lisanika wa yadika kuma musulmi su tsira daga harshen kada hannunka kada kai unhwani da damarka da harshenka ka rika ɗauka harshenka shi a abin nan gatarinka na bida abinci ka rika hawani da shi kana bacin 'yan siyasa ko bacin masu kuɗi don su baka kuɗi in mutum ya je ka hara baci sai ya baka baka musulunta musulunta duka ba musulunta duka dole sai musulmi sun tsira daga harshenka da hannunka kakkai unhani da damar ka rubuta abin da a shari gare su ba gaskiya ba yace to na ji wannan tambaya ƙala fa ayyul islam islami ya yace to cikin musulunci wani musulunci ya yi alheri kuma ƙala al imanu annabi ce imani shi ya kone alheri cikin musulunci ƙala sai yace imani eh wa mal imanu mi'a imani mi'a imani ƙala an tu'mina billahi wa malaikati annabi ya ce abinda imani shine kai imani da Allah kai imani da mala'iku ne wa kutubi da tawai ne wa rasulihi da manzanni ne wal ba da mota kuma kai imani da tashin kiyama bayan an mutu qala fa ayyul imani afdal yace to na ji to shi imanin ga wani ya alheri kuma shi ko qala al hijra annabi yace hijira. qala kuma wa mal hijra mi a hijira? ya yi tambaya ce mai a hijira ƙala an ta hajjira su a ce abinda a hijira ka ƙaurace ma abu mara kyau zuwa ga mai kyau gwargwadon iyawarka ƙala fa ayyuka hijira ta abdul ya ce to cikin hijira wace ta yi alheri ƙala aljihadu ya ce jihadi shi ya yi ƙala wa mal jihadu to ni a jihadi kuma ƙala an tuƙatila kufara idza liqitahum ya ce in ka haɗu da kahirai ka yaƙe su shi a jihadi ya ce to na ji fa ayyul jihad afdal to shi ko jihadin ciki ne wani ya alheri na ji wa mu'mine kai ko a abun da an ka faɗa masa ce wahi alheri wanda ya alheri shi za su rika kun ga ku dibi rayuwar mu sai ku ga an karanta mutane kaza shi ya alheri sai ka ji wani mai wa'azi wani hutsu sai ce to ai dole na sai mutum ya wannan ai ko ba ai wannan ba yi. shi bai aza mutane ga abin da ya ma dawowa haka da su ga abin da abba ya duka to wannan bai ci gaba yan Allah ya so bai samu abinci sai ya roƙo yan Allah ya so malamin da du'a haka sai ya sai ya nada kwamitin roƙo yan Allah ya so yace to abin na na tambaya to a fa'il jihad abdal kala yace to cikin jihadin wani jihadi yake alheri kala man ofira jawaduhu wa uhri ya yace wanda ya alheri wanda ya tayi hali ya gama da ya an kai karan batta da shi da su sun ka kashe doki ne wanda yake bisa sun ka saye shi kuma yayi shahada ohri kadamu an ka zubar da jini ne wato wanda ya shahada ne قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عملاني sannan akwai wasu ayyuka biyu kuma abdul amali su ne ayyuka mafifita illa babu mai babu wanda zai zama gaba illa man amila bi mislihi ma sai wanda ya aiki da ire-iren su to mina na waɗanga abubuwa biyu ala hajjatun mabruratun yace hajji mabruri kaga hajji mabruri aw umratan mabruratan ko umra mabruriya waɗanga ayyuka na guda biyu babu wanda ka cimma in kai su sai in yayi irin su rawahu ahmad bi isnadin rijaluhu rijalus sahih saboda haka in baka samu dama zuwa aikin hajji baka samu dama zuwa umra kamar da kuma ga mutanen jiga bana sun ɗauki matakai wanda adda mutane bai iya kai su makka sai hijira musu umra kudin ah, umra in ba ga azumi na ba Kudin kujera hajji suna biya ma mutum uku su ke umara kaga ka gi wannan nauyi kuma mutumin da bai iya zuwa dai ala akalla an kai shi makka ya yi ibada ta yi ya yi abin da ya kamata shi sai shi dawo shi ma a gafarta mai ya shiga cikin gafartaccen ga da Allah ka gafarta ma in su kai wannan ibada musamman da yake kan wannan ga na jiga masu ah, ɗaukar 'yan umra da hajji suna da ƙoƙari Wasansu za ka gan sun shiga gaba da su da alhazansu da su da 'yan umararsu suna ta su kai su ga wuri su ce musu gawa da za a yi gawa da za a yi kun gare da akalla mutum zai yi umara ta karɓaɓɓa shi wahaji ne karɓaɓɓe kuma su ma masu kan wannan 'yan sun niyya mai kyau kuma Allah ya biya su bayan aikin kuɗi na suka in sun kai niyya mai kyau sai Allah ya biya su domin ba da wannan abu an kai jinga da su jingar da an kai da su kawai su kai mutane maka na madina wannan aiki da suka suna koya mutane wanda za su yi aiki wanga sai Allah ya biya su kuma ya ba su wani abu saboda haka kunga ga wanda duk bai samu dama ba ta zuwa aikin hajji to ya ce umra ta kwam a in ka ce umra an ka gawo ta zanubai in ka dawo lunkin da za a yi ma ya an ka lunka kila ana na hajji na haitowa na hajji na haitowa zuwa ba sai a wuce Allah ya taimake mu ku in kun ka sai ka koyi wasa da ibada ku yi ƙoƙari ku shiga masallaci ku yi ibada wayanda ka ce muku ku yi zaman ku inda dukun ka ga dama ba masoyan ku na na hakika ba duk wanda zai ga inda alheri yake ce ba sai ka bi da alheri ba ka koma baya kakka bi dai ba ni zaton sa masoyan ka na na gaskiya وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الاعمال عند الله تعالى ايمان لا شك فيه abu huraira ya ce annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam wato ayyuka wa'anda sun kai kowane alheri imanin la shakka fi imanin da babu shakka ciki ne shine abin na na wa gazawan la da fi da jihadin da babu yaudara ciki ne wa hajjin mabarurun da hajjin mabaruri qala abu huraira hajjatun mabarura tukaffiru kadaya sana hajjin mabarura tana karkare duk zunubin da mutum ya yi shekara guda yan uwa musulmi wato kun ga aikin ga na abin nan na umra ko kokari do wani dan kasuwa musamman ku yan kasuwa ga na jega da shige-shigen ko yayya ko kokari ko samu wanda zai yi sai umra in bai samu zuwa aikin hajji ba da ka samu ɗan dama ka dan riƙa riba yi ƙoƙari ka ce a wanka a wanki ka dawo kuma a sake sabon kwaɗi Ah, don shi hajji ah, wani lokaci kamar yana da waya amma ita umra yanzu yau din nan ya Allah ya taimake ka ka sauka jirgi ya sauka da kai madina yau da daddaren da kana yi zuwa kai ziyara wuraren da ake ziyara tun da asuba kai sallah asuba ka zo kashi ka dauka ma umra yau ka sauka da daddare madina yau a tanit ka kwana can kai ziyarci-ziyarcin kananai tun da sahi ka hawa mota ka to ka ɗauki harama a umra ka shigo makka ya Allah ya so kamin la'asar inda tun da sa ka tawo in Allah ya so kamin la'asar ka gama umra in ka ga dama sai ka wajidda jidda da daddare ana gama sallar isha sai ka yi jidda ka hau mota ka hawo jirgi ka dawo ka gida ka ga kwana guda ta gama ita ba ta da waya saboda haka ba ba ta ɗaukar lokaci shi yasa za ku ga duk wani wanda yake karɓar shawara mu mukan ba shi shawara ko manyan mutane haka mutum ya tsaye wankan nan ka cewa mutanenka kawai zan je abuja da zuwanka abuja sai ka hau jirgi ka samu saudiya wannan da ya tashi bai fakin ko ina sai madina ka sai madina yana fakin da kai madina ka yi abin da haka gobe ka yi umarta in ka ga dama ka dawo gobe din in ka ga dama ka bari banda gobe ka dawo kai za ka yi shaddun ɗinka za ka sai tiket ka bincika ka sai tiket ɗinka yadda da za ka yi ka sai tiket ɗinka sai ka dawo ka wani wanda bai san inda ka ce sai yaya abuja sai abuja lahiya lauya ko makka da madina eh, ba su da umra ba su da ba su da wahala ita dai abin da awa wato aljihunka da zara aljihun ya yake umra ba su da wahala daɗewar da kuma gana ana yi don a ƙara ibada Eh, don za ku ga ladar da ake ba mai ɗawaji in ya yi mutum ya ɗawaji duk ko guda za ku ga ladar da aka ba shi ga ɗawaji tako ma aka ƙida ba ko ɗawaji kawai ba tako aka ƙida duk tako guda ga abin da za a biya ne shi ta kuwa ganin wa'anda suka sa abin da suka yi ba su wasa da ɗawafin nan Allah ya ce wa man tadawa a khairan fa inna Allah shakirun alim duk wanda ya tadawa yana alheri yayi dawafi ta dawafa wanda yayi ta dawai na alheri wannan na dawafi wa inna Allah Allah ya ce yana godiya kuma ya sani shi Allah kwai abin kwarai alimin masani na gare shi game da shi saboda haka za ku ga wani ya tahi ya dawo da kayan da wani ko tahi a ɗari ya zuwa bai dawo da kamar su na lada saboda bai yi wasa ba tun da dawasan ga duk tafu tafu aka biya sannan in ka yi addu'a ga karbuwa cikin addu'a abinda da ka roƙa da waya baka same shi ba da abinda ka roƙa ko samuwa da zai cikin ki. ya kokari ya ce yanzu kan sun biza eh, ta umra tun da Allah zai sun halarta shi yanzu babu umra sai dai ziyara idan za ka je dubai a kana ziyara sai ka biyo jidda a ce ina masu ziyara sai ka wuce kwana biyu ko kwana uku ko kuma ran nan ɗin ka shiga makka kai ziyara ka dawo ka jidda ka jirgi ka to amma dai a yi ma biza don tsaye wannan yanzu sun da an fara zai sun fara zuwa babu babu wannan amma ko bayan hajji ya wuce duk wanda Allah ya ce taimaka cikin ku ya samu wanda zai kakkoyi wasa duk wanda Allah ya ba wanda zai ka wasa akwai alheri ciki kuma akwai tarin arziki ciki wanda ya kashe naira guda an ka bashi naira ɗari tara ina ganin ba ƙaramar sana'a ka ka sauka naira guda ka sai naira ɗari tara ba ina ganin ba ƙaramar sana'a ba akwai ta amma dai sai an yi bincike cike an kasuwa a jiya don ba a cewa babu amma dai ba ƙaramar sana'a ba kamar da ma za ku gani wani hadisi cewa yi naira guda duka dirhami guda duka dirhami dubu aka bashi yanzu wanda ya tece ya hau abinci mai tsada shi ɗaya ya kaci shi na cin ƙarfi yana ɗawabi ya kashe kuɗi da yawa in ya to yana ka samar da abin da za a bashi Allah ɗaya sai shi yasa ku ga yaran ga namu da sun fara ganewa kun ga yanzu ba su wasa da zuwa umra za ka ga wani akalla duk wata uku sai ya ce sau ɗaya duk wata uku a kai ko abinci mai tsada ba shi yi takarin jiki ba ya yi abin da ya yi mahimmanci na ya yi ba ta ya yi tsada ya yi ba da kuɗi tun da lunka ma za a yi ko da wata kashi a wanga ya ce wajen masu abinci ya sai abinci ya sai abinci da ki da menene riyal ɗari da wara abu ya to ya ce ka sai kai ko ka sai tuwo real biyar a kana gama kanka da shi real biyar za a lonka maka da dubu in ka to shi ko real ɗari da wani abu za a lonka mai sau ina ka kama ina ka kama kawate shi aiki na biyan kowa akai abin da ya kashi ba a rage kowa duk wanda ya samu iko cikin ku ta yi ƙoƙari kashe wasa ya yi ƙoƙari ya ga ya isa Allah shi mana arzikin isa da mu da kowa ki da ah, an abin na amma wa amma idin wa huwa sahabi wa ma'izu wato sahabi ne radiyallahu anhu lan yusaf radiyallahu anhu ba jin yana shiga wani ba a ce izu dan gidan wani ba ya ruwaito anan nabi sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila ayyul a'mali afdal cewa an wa annabi tambaya cikin ayyuka wani aiki ne alheri Ƙala imanin billahi wa Ya ce imani da Allah shi kadai ma hajjatun mabrura sannan hajji kubatacce daga laifi wato hajji na kwarai tabdul sa'irul a'mali ta ɗara sauran ayyuka kama bayyana majalai shamsi ila magariba kama wada tsakanin inda rana ka madalai shamsi inda rana ka bullowa ila magariba zuwa ga muhawadarta kun ga inda rana ka bullowa zuwa yamma inda ta kawaɗo akwai nisa to haka nan wato aikin hajji yake da kowace ibada ya wuce shi kamar haka nan kowace ibada in dai ban da tauhidi saboda haka kwas mu da zai ko wata ƙasa ta yanzu da in kan lalaba aljihun ka ji akwai abin da kai kai ka hajji to in ka san dai inda ka samu babu da ji ka sani kamar ko yan jega na sha ganin su sun taso daga Ghana na sha ganin su sun zo daga Ghana so kana iya ce abokin kai sai ma ku jera ce in su ma ba a ba sai ka tashi daga nan zuwa Ghana nawa na yan ma sama ka kasu ka yan ba kasa haka suka ce nawa na zuwa gana sai ka hau jirgi ya kai ka Abuja daga Abuja ya kai ka Lagos daga Lagos sai ka hau jirgi zuwa Ghana daga can Ghana sai ka ɗace sai Makka Allah ya gafarta mana. Rawafa Ahmad, Imam Ahmad ya rawaci wannan hadisi bai sanadin jayyadin da sanadi abin nan mai dan karin kyau. Ai isnadin sahihun. Akarajo Ahmad wa sahahu a Sheikhul Albani fi sahih Jami'a. Wa ana Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu kan قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الله يأتي إذا عبد الله بن مسعود تابعوا hajji الحج والعمرة قجيرة tsakanin hajji da umra ku ta yi umra ku dawo ga azumi ga hajji kuma ku koma ku ci gaba da yin haka nan ko yaushe tabi ku jera na hajji wal umra tsakanin hajji da umra kamar an ce ya rasu dan me kace a a minna a jera su kuma shi harkar kuɗi ta masu yawa yace a ah, fa ma yanfiya ne fakara hajji da umra in ana jera suna kore talauci kowa ka jera rasuwan talauci kan ya yi kwana da shi in ji mai gidanmu wanzu kuma sun kore zulumi kowa ka jera su zulumi bai zama gare shi ko namiji na ko mace zulumi bai zama gare shi ko ya san aikin hajji ko bai sani ba ko mallami na ko jahili na illa dai abin da zaka ce na mallami ya yi lada da yawa amma ko jahili na in dai ya sai tare da wayanda sun ka sani tana tare da shi zai samu galadar a karkare mai tsaya da talauci kama fi alkiru kama wada zuga zugi ka goge hadidi da dauda bakin kare wadhabi da zinari wal fidda da azurwa kudi ba bakin kare an ka kawo shiga makera ya yi bakin kini yana tsai in sun ka sashi wuta sun ka kama shi ka kama ya ajiwa an kai sai kama ka taba kalasa yi tsakkiyau to haka hajji duk dauɗa da kasai da ita duk da da ka sai da ita haka yake goge ta ka dawo babu zunubi kowane iri ko da ka dawowa ka koma tas wani abu sai hajji da umra wale sanar hajji sai mabaru na ta sawabun illa aljanna hajji mabaru ne ba da lada sai aljanna ko ya hajji mabaru ne babu abin da za a bashi sai aljanna duk abin gara kun ka ji an faɗa mai na duniya na wannan mutuwa ce ɗaya da waya sai a ce kududun mu shige aljanna rawahu tirmidhi wa hasanahu wa ibn hibbana wa ibn khuzaima wa ibn hibbana al hadithu sahihun hadithan nan da tirmidhi ya abin nan ya hasana hadithan sahihun akhrajahu tirmidhi wa ibn khuzaima وابن حبان وسعه الشيخ الألباني في سهيل الجامع حديثنا نايك حجي wato suna da yawa kwarai daga gaske nan ya kamata mu kwana kuma muna roƙon Allah mu duka Allah shi azaita mu hajji da umra maburu da tani ko duk shekara shi azaita musu ko kuma shi azaita mu da su cikin rayuwarmu har da wanda bai son ya ce aiki hajji Allah ka sa ya rika son ya ce aiki hajji kuma ya bashi wanda zai yi shi in ya samu wanda zai Allah ya ɗebe mai son kuɗin nan ya sa mai son zuwa aikin hajjin nan mutane su yi ta mamaki a shi wani na da kuɗi haka na zuwa hajji ba su sani ba ta amin ya yi gare jiya ya same su eh abin nan ɗan tankan nan da ya aji shi na ya samu sa'a kasuwa ta tashi ya wuce wani yaro ka ta waɗa Allah shi kai shi makka Allah ya kai shi makka ‘yan uwa ne na cewa Allah ya kai ka makka don ni a gare ka ya ce ni noma na na tonka ni kai abina na aji ni tahiya ta wajen eh, da kuɗi na wurin ƙwada sai ranar na ji an ceton kaya ta shi ya ce mita wani sai suwa ni sai kujera biyu da ni da babana mun ka taimu maka can maka na gane ni tambaya an ka yi kaje kaje wani an ka yi wai gidanmu suna cewa wai yana cewa Allah kai ni maka mi an gara ya ce ni ɓoye tonkana da ni noma ni ɓoye abina na aji sai na ji an ce ya tashi ni sai da abina ni sai kujera biyu da ni da babana na ce to kiro shi magaisa kiro baban naka magaisa don yi mai wasiya shi ma addu'a ta alheri ka kai da ai in mutum na so da niyya mai kyau Allah yana cika mutum niyya ta mai kyau in dai yana son alheri da niyyar nan mai kyau Allah na cika mai niyyar nan mai kyau akwai wata mace wata yarinya karama ko yace tana ce Allah ya kai ta makka ko tana ce Allah ya kai ta makka Wata da kiyoshin wata sai sai ta bacin ta shawara kanya ke ki taimaka ko mu mutai ba tace ni kyale su ina nan dai ina ta addu'a ta Allah ya san mana wata ran nan sai ta isa aure sai an kai mata aure ko ko kai ta gidan miji ba ai ba sai da an ka an ka sai mata kujera shi kenan ta ce ta dawo ce a baya da ke ta yi ko mu ba mata yi ba ke ta yi ai da niyya mai kyau mala Allah cika mutum shi kai niyya mai kyau kowa ka niyya mai kyau Allah na cika saboda haka in dai mutum na da niyyar zuwa makka shi niyya mai kyau kuma gaskiya da kun ka ji annabi ya faɗa a hajji da umra yan fiyani alfaqar wa duruba kama yanfi alkiru khabasar khadibi wa dadwar fidda to da kun gaji annabi ya faɗi haka nuna in Allah ya taimake ka ka te aikin hajji ko umra in dai ya gama ka da mutanen ƙware masu ibada talauci kan kawo yanke shi baka koma tsaya hal a abada ko lahira baka ka tsaya ko lahira ba ka tsaya ka ita kan kawo ce ta in ka gama ta ya ta hajji ya dawo ya komawa da yake ya tambaya akwai abin da ya nakasa wajen aikin nan amma inda ya yi shi da kewaye kun ka ji annabi ya waɗi cikin wannan hadisi sahihi al'atabi'u bayna hajji wal umra wa innahuma yanfiyani faqara wa dhunuba kama yanfi al-kiru khabath al-khadidi wa dhahabi wal fidda haka nan na to kun ka ji annabi ya waɗi shi yasa ni gaskiya ina son hajji da umra Me gani gaskiya ina son hajji da umra ne a saboda wanga alheri kan a kuma dukan ku so akwai dai masu so cikin ku ko ko duka majalisa ta kowa na son zuwa aiki haka don na wata majalisa ta wani da an kaji mai aikin hajji ta yaya har gida iske ta ce malam ka taimaka min kai ma alhaji magana ni da shi ba kuɗi na in ƙara jari kuma cikin majalisa ta inda na kawo a zanganan na haiti kullum ashe ni ban sani bai son aikin haji. na ce to te ka bidi wani shi wa alhaji magana aikin hajji Allah shi wajabta ma abu ya ce mani ta za a ilai sabila kuma yanzu ka samu sabila ka samu dama ya ce wanda ya samu dama ga ta ka samu kace ba kai sannan kace in taimaka ma tashi sai ka bido wani hmm. to kun ga na san akwai wa'anda ba su son shi yasa ku gani ina kawo ga irin wannan yana ce muku wa'anda ka so eh wa'anda ba so kuma Allah ya sa su so yadda dai muka haɗuwa tare da ku a cikin wannan matsalaci ga wannan darasi muna roƙo ga Allah shi haɗa mu arfa haka Allah shi haɗa mu arfa wata shekara kuma shi haɗa mu cikin wani watan ramadana makka da madina don kusan umra cikin azumi umra azumi daidai take da hajji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana roƙo ga Allah shi haɗa mu cikin umra azumi tare da ku makka da madina ga hajji kuma shi haɗa mu arfa da mu da ku baki ɗaya ko ya ba mu kariya da tsaro ne daga shirin talauci kun ga talauci mugun bawa na talauci mugun bawa na narin duniya ke wata duniya kenan kowa Allah ya babbaka da ita an gama da shi kana zaune gida a ce an tsaye ma da ya kamiji baka da labari in ma ba a yi sa'a ba a sa ranar aure duk baka jira ba in ka ce can ka jiyo ga abokan miji suna ba da labari ka to kai magana in naka da ce kai kama mana bakin ka an haɗa ma ni za ka yi balle ka zo kana haɗa ba haɗa ya haɗa ma ni za ka yi Ta shi ka bani wuri jama'a in ba na da duniya ba aka yawan gabu talauci na duniya na Allah ya tsare mu daga talauci wai kokari ko samu da zai yi taimaka shi goge talaucin nan kamar da kun ka ji annabi ya faɗi ka te ka goge shi ka dawo ka samu inda ka zanna don na duniya na ba mai ganin mutuncinka dan uwanka ka biyowa kana zaune bakin garka shi ya bai gane ka bai wuce wani istimin ya ta gidan wane don ya gaishe shi ga azumi sai ya yayo saye kayan buɗe baki ya saki bai ya yi fakin bakin gida ne sai ga ƙani ne sai koma bisa bude ya ce wala bai buɗe baki gidan na makanan da ya tori su wuce a idan ma'anar duniya ba awon gawa awon gawa shi talauci haka na yake don da ganin wannan kanan ya san roƙo ya kawo shi ya ko buɗe baki ya sai ya sako gorabi ya yi fakin sai ga kane ne sai kowa bisa gorabi Na mota ce sai ya wuce ya ce wala bai buɗe baki gida da domin shi yasa naka son ko samu da zai iya taimaka shi goge talaucin kai ko baka zan mai kuɗi ba ka goge shi ya zandu da lura kana ya abinka ko baka zan mai kuɗi ba ka goge shi dai ya zama duk lalurar kana ya abinka ka ci daɗi da kowa ka ci kun ga ayi ko wanga mutum ya samu dai aya gode Allah ya taimake mu sai mu yi wa annabin musalati sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallallahu Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallallahu Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallallahu Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallallahu Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallallahu Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallallahu اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى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 وكم من نعمة أنعمتها علينا قل لك عندها شكرنا وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا فيا من قل عند نعمتي شكرنا فلن حرمنا نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا على اللهم إنا على الدنيا بديننا اللهم إنا على الدنيا بديننا وعلى آخرتنا بتقوانا اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا وافزنا فيما جبنا عنه ولا تكلنا إلى نفوسنا فيما حضرنا يا الله يا من لا تدره القلوب ولا تنقصه المغفرة اغفر لنا اغفر لنا ذنوبنا هب لنا ما لا يضرنا واغفر لنا ذنوبنا كلها اللهم إنا نسألك فرجا قريبا اللهم إنا نسألك فرجا قريبا اللهم إنا نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ونسألك العافية من كل بلية ونسألك ونسألك الغنى عن الناس ونسألك الغنى عن الناس ونسألك السلامة من كل شر ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم بارك في أولادنا ووالدنا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك ورزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله